والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان أبي الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بياك يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وديا تتبتغ الله مدعوكين سركي da ya sake haɗa mu a wannan karatu na littafin muktasar shama'ilin muhammadiyya a wannan yammaci na juma'a wanda a yau muna ɗaya eh, za mu ce ko talatin talatin ga watan rabi'ul awwal hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar wanda ya daidai da talatin da ɗaya ga watan ɗaya miladiya 2014 cikin karatun mu wannan littafi muktasar shama'il muhammadiyya shine darasin mu na 20 da nawa na 25 a cikin wannan littafi za mu tashi babu ma ja'a fi qadahi rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babin da yazo yake bayani dangane da abin shan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an sabit qala akhraja ilaina anas bin malik qadaha khashabin ghalizan mudabbaban bihadidin فقال ya ثابت هذا قده رسول الله صلى الله عليه وسلم wannan babi da imamu tirmidhi ya kulla babi ne da zai magana a akan qada abinda ake kira alqada shine abin sha duk wani abin da za a zuba wani abu a sha a cikin shi ana kiran shi alqada kamar yadda malamai suka yi bayani ma yushrabu fihi suka ce sawa'un kana saghiran aw kabiran jam'in shi aqda qada aqda kamar sabab asbabun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce yana da abin sha kamar kofi kenan kamar akushi kamar kwano na shan ruwa manzo Allah yana da wanda ake kira ar-rayyan yana da wanda ake kira mughisan sannan yana da wanda aka yi wa aka gyara shi da azurfa kamar yadda mu ji kamar yadda zamu gani a cikin wannan hadisi to anan imamu tirmidhi zai gaya mana nau'ikan irin waɗannan abuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake sha a cikin su ya kama mana hadisin Anas daga Sabit sabit ɗaya ne daga cikin almajiran anas ɗan malik a fitacce ne cikin almajiran anas balma yana cikin waɗanda ana gabatar da riwayarsu a kan sauran ɗaliban anas ɗan malik to yake cewa akhraja ilaina anas bin malikin anas ɗan malik ya fito mana da qadaha khashabin wani akushi domin nan abin shan ruwa ne amma na katako ka kama shi kenan Galizan mai kauri ba siriri ba mudabbaban bi hadid an gyara shi an daure shi da karbi mana an an mai zagaye da karbi an daure shi ta yadda in an zuba ruwa ba zai zubo ba faqala sai shi ana zai ce ya sabit ya kai sabit رسول الله صلى sallallahu عليه وسلم wannan shine akushi shine kwano shine abin shan annabi sallallahu alaihi wasallama a a cikin wannan hadisi za mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana amfani da abin sha na katako wanda shine muka ce da wasu kamar akushi kenan eh na katako wanda ba irin na karfe ba ko na roba kamar yanzu yadda muke amfani da shi to anan yana gwada mana manzon Allah an abin shan shi na katako ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anan za mu ga an ce mudabbaban bi hadid an inke shi da karfe mudabbab kamar yadda malam ya fassara a ƙasa ai mashdudun an dinke shi an daure shi bi zababin min hadid da karbi ma'ana kamar karfin anan malamai suka ce kamar yadda malaika anan azabba hiya hadidatun arida kamar karbe ne amma mai fadi shine ma'ana arida yujma'u fiha al-khashab wa yamna'uha min at-tafarruq ana hadawa sai a daura akushin da ita ta yadda akushin ba zai wargaje ba kuma an zuba ruwa ko abin sha zai tsaya shine abin da aka daure akushin da shi ya zo a cikin wata riwaya kamar yadda yawancin mu mun karanta da cikin bulugul maram anna kada annabi sallallahu alaihi wa an kasara agushin manzon Allah ya karye fattakhadha makana shi'b silsilatan min zahab gurin da ya tsage din sai manzon Allah ya amfani da sarka ta zinare ya liƙe shi to nan wasu malamai na cewa manzon Allah shine ya sanya zinaren ya dinke wannan abu ko kuma a wannan riwaya suka ce manzan Allah ne mai wannan tadbib din shi akushin ma'ana ba Anas bane yasa wannan karfan wasu suka ce a'a Anas dan Malik shine ya sanya ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ba wata riwaya a cikin sahih bukhari kitabul ba, har lokacin da Anas yayi niyyar zai yi wannan wanda daga cikin sahabbai ke ta kakka canza abin da manzon Allah ya kabar shi yadda yake to suka ce Anas dan Malik shi ya sanya wannan karbe ya daure shi ya gyara shi amma wancan hadisi da muka karanta ya nuna manzan Allah sallallahu alaihi wasallama shi ne wannan a wannan aku shi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya a gurin anas mana anas yan bali ya ci gaba da amfani da shi suka ce bayan ya bar duniya ɗan shi ya gaje shi na durbin anas wanda aka sai wannan kofi a gurin shi da jirhami dubu ɗari a dirhami bi samani mi'ati al dirhami dubu ɗari takwas aka sai wannan akushi daga wajen annadru ibnu anas imamul bukhari an hakaito a kamar yadda yazo cikin sharhin imamul munawi cewa imamul bukhari da ya je basara ya ga wannan kofin har ya sha ruwa a cikin shi wasu kuma suka ce ba wannan ya gani ba wani ne dai wanda shi ma na annabin ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to anas ya fito da shi ga tabi'ai yace haza qadahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam wannan shine abin shan annabi sallallahu alaihi wa sallama shine akushi ko kokon da yake amfani da shi dan ya sha wani abu waɗannan abuwa kamar yadda muka sha maimaitawa a karatu bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama ya bar duniya sun zama a hannun sahabbai wani sahabin yana da gashin manzan Allah wani yana da takalmin manzan Allah wani yana da tufa da manzan Allah yake sanyawa suna kuma neman albarka da waɗannan abubuwa da ke tare da su don ya halatta a nemi albarka da waɗannan abubuwa ɗin game yadda asma in ban manta ba take cewa muna da tuba ta manzan Allah sallallahu alaihi wasallama mukan ma'ana jika mara lafiya ita mu bashi da zan masa magani to wannan abu kuma ya tsaya ga annabi sallallahu alaihi wasallama ba ai wasai da na abubakar ba ba ai wasai da na umar ba ba ai wasai da na usman ba ba hakaito ana wasai da na ali bin abi talib ba da haka manzo Allah shi yake bance da wannan neman tabarruki da abin da yake na jikin shi ko ya taba jikin shi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam amma bayan zamani yayi ta tafiya to abubuwan wasu sun bace wasu kuma ba a san inda suke ba duk da yanzu a turkiya in mutum je turkiya zai tadda an tattare irin waɗannan abuwa ɗin a ce ma ga gashin manzan allah ga takalmin manzan allah ga takobin manzan allah amma babu wani sanadi da zai tabbatar maka cewa shi ne zai ta iya wani abu ne aka samu mai da aga yayi kama da nada a ce na manzan allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an anas qala an karbo daga anas allah ya kara masa yarda yace laqad saqaitu rasulallahi sallallahu alaihi wa sallam na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bi hadha da wannan koko da wannan akushi asharaba kullahu dukkan wani abin sha alma'a ruwa wan nabiza da tsimi wala asala da zuma wal labana da nono wannan riwayar kamar wani yanki ne na waccan riwaya din anas ɗan malik a cikin wannan riwaya yana gaya mana cewa wannan akushin da ya fito da shi ya shayar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan akushi din sharaba kullahu dukkan wani abin sha da ka sani ana sha kuma manzan Allah yana sha to ana zai ce na ba manzan Allah wannan abin sha a cikin wannan akushi kuma ya sha kan kuma ta Anas ɗan Malik yana cikin masu yiwa annabi sallallahu alaihi wasallama hidima da haka yake cewa wannan akushi na shayar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama asharaba kullahu dukkan wani abin sha anan sai ya jero mana wasu abuwa yace alma a ruwa na ba manzon Allah ruwa a ciki ya sha nabiz da tsimi a ƙasa mala yace annabizu huwa ma yuj'alu fihi tamrat shine ruwan da ake sanya dabino a ciki liya hadu dan yayi zaki a wancan lokacin kamar da daddare akan ɓara dabino a gyara sai a wanke sai a zuba cikin wani akushi ko wata ƙwarya sai ya kwana a cikin sai ya tsumu in ka sha wannan ruwan sai ka ji da zaki kamar yanzu yadda muke shan zoɓo da irin lemu na zamani to su ada haka suke yin nasu to shine annabi akwai nabi wanda zaka ji malamai suna cewa ba a sha shi wannan nau'i ne da an tsuma akan tsuma shi ya tsumu ya tsumu sosai ta yadda idan mutum ya sha zai bugar da shi wannan ne ba a sha shi yasa malamin suka ce wannan idan ya kwana kamar yadda malam ya kawo nan yace wa kana yuzu lahu tamru ana sa manzon Allah da biro awwalan layli farkon dare wa yashrabu minhu idza asbaha in gari ya waye kuma sai manzon Allah ya sha dan lokacin ya tsumu ko yanzu da zaka je hatta irin wannan dabino namu mai mai tauri din nan da ake sayarwa ka je ka siyo kwano guda ko rabin kwano ka zauna ka ɓare shi mana ka bare shi ka raba shi biyu ka fidda duk wani datti da wani abin da baka so ka wanke shi tsab ka samu kwano ko a ko wani abin zubawa ka zuba shi a ciki ka karuwa ka zuba mai ka ribe shi zuwa safe in ka ɗauka za ji yayi taushi kuma ruwan yayi zaki to shine nabi ɗin da ake magana anan a wancan lokaci ba wai dabino kaɗai ba sukan yi amfani da kamar kankana ko wani a makamancin wannan to shi ne ya ce na ba manzan Allah irin wannan ya sha wal asala na ba manzan Allah zuma a ciki ya sha wal labana na ba manzan Allah nono ya sha da haka babu abin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bai sha a ciki ba wannan su ne hadisan da shi malam albani ya takaice mana a cikin wannan babi da imamu tirmidhi yayi a cikin hadisin musamman na farko za mu ga halaccin gyara abin da ake amfani da shi ya halaccin ya lalace a gyara ba laifi ba ne kamar yadda a da mun san ana ɗinke kwarya idan ta tsage iyaye sukan ajiye in gyatta ya zo ya ɗinke ta to wannan duk babu laifi ko akushe in ya lalace a gyara haka nan a cikin hadisin za mu fahimci fa'idar kula da abin da ake amfani da shi ga anas ɗan malik ya kiyaye wannan abu har ya yi amfani da shi ya ci gaba da amfani da shi bayan annabi sallallahu alaihi wasallama sannan a riwaya ta biyu za mu ga halaccin shan ruwa halaccin shan tsimi halaccin shan zuma halaccin shan nono wannan baya kore zuhudi baya kore gudun duniya mana yanzu dan na samu kuɗi na sai lemu na sha ba laifi bane in na samu kuɗi na siyo zuma na sha ba laifi bane in ina da hali na ce yau zan ci abinci kuma zan samu nono lafiyayye in ɗora bayan na ci abinci ba laifi ba ne a shari'a wannan baya nuna baka tsoron Allah ga manzon Allah shi shine sayyidul muttaqina wanda ya fi kowa tsoron Allah amma ya sha zuma ya sha nono ya sha tsimi ai kaga dadi ya kare anan ko lemu da muke sha yanzu wannan aidin nau'i ne na tsimi din wannan lemuka da muke siya muke sha akan tana nau'i ne na tsimi irin tsimin zamani kenan a wancan zamanin su kuma ga yadda suke yin nasu to ba laifi dan kana da hali ka ka dan siyo kayan shaye-shayen ka ka ajiye a daki kana yi kana tabawa amma ka dinga bawa iyali kada ka dinga sha kai kadai babu ma jaa fi hati rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam babin da yazo yake magana akan kayan marmari na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wannan babi zai mana magana irin kayan marmarin da manzan Allah sallallahu alaihi wasallama yake ci alfakiha suka ce kullu ma yi tafakkahu ayyutan ayyuta na'amu wa yutalazzazu bihi duk wani abin da zaka ci ka ji daɗi suke ake kira alfakiha a Hausa mukan ce kayan marmari abun bushashe ne ko ɗanye ne kamar ma'ana kankana kamar a gwanda kamar abarba kamar lemun zaki kama ayaba duk wannan fakiha ne to a anan zai mana bayanin irin wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake amfani da su ana abdullahi bin ja'farin qal an karbo daga abdullahi dan ja'far Allah ya kara masa yarda ya ce kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallama ya kasance ya akulu alƙisa bin yana cin alƙisa bin rutsabi haɗe da dabino rutsabi wanda yake nunanne ba bushashe ba wanzu Allah yana cin alkisa mai alƙisa ya zo a cikin alƙur'ani wa yi zuƙultum ya musa lan nasbira ala ta'amin wahidin fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard min baqaliha wa kisaiha me ake fassara kisa wau guda wajen tafsirin ayar ba ko kun manta kisa wasu kan fassara da gurji to amma in ka bi bayanan malamai kuma ka shiga cikin google kai sacin a ce a baka <coughs> hoton alkisa za a ba gurji ba ne amma dangin gurji ne suna kiran shi kokumba ina ji haka ake ce mai da hausa ko yadda kokumba turanci ne amma da hausa ma haka ake ce mai za a gan shi dogo ya fi gurji tsawo ko bai kai gurji kauri ba za ka iya yanka shi bale-bale haka ko dai ka yanka shi ka ci akan abinci ko ka sa gishiri ka ci kamar yadda wasu malamai suka bada shi ne ake kira alkissa'u eh ko a salak shi ne alkissa ina fata an gane amma nau'in gurji ne wanda ya fassara alƙissa da gurji to ya kamanto da ma'anar amma haƙiƙanin alƙissa ba gurji ba ne amma dai dangi dangi ɗaya ne kun sa akwai abin da dangi dangi ne wannan dangin wannan ne to alƙissa da gurji duk dangi ɗaya ne amma dai da hausa akan ce mai kukumba in ban kuskure sunan ba da turanci ma kuma sunan shi kenan ko to wannan shi ne alƙissa to manzo Allah kana ya kulul qissa'a an ga manzan Allah yana cin alkisa wannan kukumba ɗin bin rutsaf da kuma dabino nunanne in an ce an rutsaf dabino nunanne an ba ba bushashe ba munan da wuya ga rutsaf sai dai ka ga bushashen dabino wanda ya bushe ya nuna to shi rutsaf ɗin nunanne ne amma ba bushashe ba za ka ce shi da ɗanyen shi amma kuma ba wai in na ce ɗanye ba wanda bai nuna ba eh ni ban taba ganin shi anan ba ba irin wanda ake kawowa an an sa a leda an wannan ba wannan ba ba shi bane wannan ba shine rutsab ba irin wanda suke sa ana sayarwa a a supermarket da sauransu ba shine rutsab ba shi rutsab misali za a gan shi lugub lugub in ka je dai madina za ga da azumi duk inda kan masallacin madina shine su ba da wuya ka ga wannan dabino irin na bushashe to wannan shine rutsab to manzo Allah yana cin wannan da wannan anan mahallin shahid manzon Allah ya ci alqissa da kuma ar shi shine mahallin shahid a cikin hadisin wasu malamai sun fitar da hikimar da ya sa manzan Allah sallallahu alaihi sallama ya haɗa waɗannan abuwa guda biyu suka ce ya haɗa su guda biyu daf'an li kullum min huma dan ya ije cutarwa kowanne daga cikinsu wa islahan lahu bil akhar da annal a baridun shi kukumba nau'insa yana sanya sanyin jiki wa arrutab shi kuma arrutab ba barid ba ne domin gangan jikin ɗan adam tana ɗauke da zafi tana ɗauke da sanyi tana ɗauke da rutuba tana ɗauke da yubusa duk kowane ɗan adam haka yake idan zafin ka yi yawa temperature ka ce yawa sai ta yi ma da cuta in sanyin jikinka yayi ƙasa zai haifar ma da wannan to a ƴaƴan itace da Allah ya halitta da suke tare da mu akwai ɗan itacen da idan ka ci zai ƙara ma zafin jiki ne akwai ɗan itacen da in ka ci kuma zai ƙara ma sanyin jiki ne shi yasa za a ce ma lokaci kaza waɗanda yanzu suka karanci harkar abinci da kayan ci maka za a ce maka lokacin sanyi cin kaza ya fi amfani lokacin zafi cin kaza ya fi amfani sai suka ce manzon Allah sallallahu da sallama ya hada alqisa'u war rutab domin ɗayan su yana ƙara zafi ɗaya kuma yana ka sanyi to in yace sai zafin wannan ya kashe sanyin wannan sanyin wannan ya kashe zafin wannan kamar yadda yazo a cikin riwayar ibnu maja manzo Allah yake cewa yaksiru harru haza barda haza zafin wannan zai kashe sanyin wannan a shi ya za suka ce manzan Allah ya haɗa su to a nan yaya manzan Allah ya haɗa su shin yana cin wannan da ya ci wannan ko ya gama cin wannan ya ci wannan akwai riwaya da ta zo cewa manzon Allah yana gutsirar wannan ya gutsir wannan amma riwaya ba ta da inganci da haka zai iya manzon Allah ya gama cin wannan sannan kuma ya ka wannan ya hada malamai sun yi kokarin su faɗi irin abin da shi rutsab ke bayarwa a jiki da kuma irin amfanin alkissa a jikin jikin mutum kamar yadda duk wanda ya bibi ma abubuwan ma maganganun zai gani misali sukan ce arrutab shi dabino irin wannan rutabin yakan sanya timbin mutum ya samu sanyi ba zai zafi sosai ba sannan yana ƙara kuzari <coughs> shi kuma alkisa yana amfani a jiki daga cikin amfanin da yake suka ce yana gyara mafitsara da sauran abuwa da suka ambata yakan yi maganin tashin zuciya da irin waɗannan abuwa ɗin an samu daga nana aisha allah ya ƙara mata yarda tana cewa mahaifiyata ta so in yi ƙiba kafin in tare a gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ta ce sai ta yi min dabaru irin na mata ban yi ƙiba yadda take so ba ban yi basira ta haɗa min alƙisa da arrutab ina amfani da ita ce sai na kiba to wanda ce wanda ya nuna kenan yana sanya mutum ya ya ƙara yin kiba ko wani amma makamancin wannan dida cewa shi magani yana danganta da mutum zuwa mutum abinda wani ya ce mai magani wani ya ci sai ya kashe shi shi yasa kowane mutum da ɗabi'arsa akwai abinda am yakan yi magani kowa da kowa amma kuma akwai abinda magani ne ga wani kuma ma magani bane ga wani Ana aisha radiyallahu anha an karko daga nana aisha Allah ya ƙara mata yarda annan nabiya sallallahu alaihi wasallam ta ce annabi sallallahu alaihi wa wasallam kana ya akulu bitsika bin rutabi yana cin kankana bin rutabi haɗe da ma'ana rutab dabino rutab wani hadisi nana aisha Allah ya ƙara mata yarda ta mana mana bayanin wani nau'i na kayan marmari da manzan Allah yake ci ta ce kana ya akulul bittiha manzo Allah yana cin kankana bin rutab ita ma yana hada ta da ar-rutab din suka ce domin ita al-bittih barid ce shi kuma ar-rutab harun ne wannan zafi wannan sanyi to sai manzo Allah ya hada su sai zafin wannan ya kashe sanyin wannan shi da suka ce shi ne hikimar da yasa sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake hada su akwai hadisi da suka zo akan kankana amma duk ba su inganta ba duk ba su inganta ba ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala cikin zadil ma'at fi hadi khairil ibad juz'i na hudu yayi bayanin cewa duka hadisan da suka zo kan kankana ba inganta ba in banda wannan hadisi wannan hadisi da muka karanta shi ne kaɗai ya inganta akan kankana misali akwai hadisin da aka ce manzo Allah ya ce kankana a bawanta ko kuma ita kanta kankanan wani itace ne daga cikin itacen aljanna ko makamancin haka ana dai faɗa falalarta da darajarta da kimanta to duk wannan hadisai ba su inganta ba ana anas bin malikin kala an karbo daga anas ɗan malik Allah ya kara masa yarda ya yace ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam na ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yajma'u yana hada bainal khirbiz war rutabi tsakanin kankana da dabino rutabi al khirbiz zamu ga mala ya fassara mana kasa yace huwa bi kasril kha'i al kankana wa huwa mu'arrabun an farisiya asalin labazin farisanci ne al khirbiz din amma an larabtar da shi shine mu'arrab in ka an ce mu'arrab ana nufin ya zama larabci amma daga farisiya aka samo shi da haka maza Allah yana haɗa tsakaninsu ana abi huraira an karbo daga abi huraira qale ce kanan nasu izara au awwala samar ce mutane sun kasance a zamanin manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam idan suka ga farkon shigowar kayan marmari ja'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai su zo manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama da shi fa idza akhadahu rasulullah idan manzo Allah ya karbi wannan abin marmarin qala sai ce Allahumma barik lana fi simarina Allah ka sanya mana albarka cikin kayan marmarin mu wa barik lana fi madinatina Allah ka sanya mana albarka cikin madinan mu ma'ana birnin mu na Madina wa barik lana fi sa'ina Allah ka sanya mana albarka cikin sa'in mu na awu abin awan mu sa'i wa fi muddina da mudun mu Allahumma ya ubangiji ya Allah inna ibrahima haƙiƙa annabi ibrahim abduka bawanka ne wa khaliluka badaɗayinka ne wa nabiyuka annabinka ne wa inni abduka ni ma bawanka ne wa nabiyuka annabinka ne wa Huda da'aka li makka Allah ya roƙe ka dan garin makka yayi addu'a ka sanya albarka a garin makka wa inni ad'uka lil madina ni kuma Allah ina roƙonka dan garin madina bi misli ma da aka bihi irin abin da annabi ibrahim ya roƙe ka da shi li ta ga garin makka wa mislihi da kwatankwacin wannan abu ma'ahu tare da shi qala summa yad'u asfara walidin sai manzo Allah ya kira yaron da ya fi kankanta ya rahu da ya ganshi fa yutihi zalika samar sai ba shi wannan 'ya'yan itacen wannan hadisi na abi huraira Allah ya kara masa yarda yana gaya mana ɗabi'ar sahabbai idan kayan marmari ya fito abinda suke fara kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama matsalan kun san akwai kamarmarin marmarin da yana da lokacin da yake zuwa to idan ya fito sahabbai da sun ga ya fara nuna sai su cire sai su kai wa annabi sallallahu alaihi wasallama ibn qayyim cikin zadil ma'ad juz'i na hudu shabi na ɗari biyu da ɗaya, yana cewa wa kana ya akulu min hati baladihi inda maji'iha mazan Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasance yana cin kayan marmarin garinsu inda iha yayin da kayan marmarin ya zo sai ce wala ya tami ha baya bari baya kinci wa hadha aidan min akbari asbabi hibz siha wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sa lafiyar mutum ta zauna ma'ana yanzu kana rayuwa a Kano to wani ɗan itace ne yake yi a Kano in an shuka shi yakan fito ya nuna to da ya fara zuwa ya zama kana ci kada ka dinga kin cin abin da yake mutuwa a ƙasa ku ka dinga neman na wata ƙasa shi ne abin da yake faɗa nan yace fa inna allaha subhanahu bi hikmatihi ja'ala fi kulli baldatin min al-fakihati ma yantafi'u bihi ahluha fi waqtihi yace Allah madaukakin sarki bisa hikimarsa ya sanya wa kowane gari kayan marmarin da za su amfanu da shi a lokacin shi kowane gari Allah ya sanya musu kayan marmarin da zai amfane su a lokacin da wannan kayan marmarin yake yi ta tanawuluhu min asbabi sihatihim wa afiyatihim sai zama cin wannan abu yana cikin dalilin da yasa za su samu lafiya su samu inganci a jikin jikinsu da haka akwai hikima daga wani dan itacen baya yi a nan amma yana yi a wancan guri to za ka sa mutanen wancan gurin in suka ci wannan abu sai ya fi musu amfani fiye da wanda ba ɗabi'ar sa ce ba garin su abin yake ba yanzu akwai abin da an kama na ba ma iya ci ba ma iya ci shi kamar mu ma abin da muke ci akwai wanda in ka kai mai baya iya ci yanzu wani baya iya shan agwaluma ita ina daga ina ke kata ne ne ne eh da ne to kaga yanzu wani in ka bashi ba zai ba zai sha ba sai yara suke sha da da wannan to can inda take fitowa in ka bebe su suna yin bagunguna ma da ita amma wurin sai dai a dinga tura ta a kura a baro ana sayarwa amma kila a can ka bebe tana da kima saboda Allah ya fitar da ita a can inda take fitowa dan mutanen gurin su amfano da ita kuma ta dace da su sai ce wa yughni an kasirin min al hakan ma yakan wadatar daga da yawa daga magunguna ku duba wata hikimar ubangiji hatta ruwan da kake sha na gurin da kake ya bi dacewa da jikinka biye da ruwan wani guri yanzu akwai wanda idan ya bar garin sai tafi wani gari da ya bada shan ruwan garin to sai ya yi rashin lafiya zai murmure sai jikin shi ya saba eh eh sai kuraje akwai ɗaliban da in mun je jami'an madina an zo hutu an koma ko kuma suna sababbin zuwa in suna wanka da ruwan garin sai suka jikinsu ya canza <coughs> kafin jikin ya saba sai an ɗau lokaci wanda kuma ya daɗe a can iya dawo nan to in yi kwana biyu sai ya gudawa eh saboda kurin canjin yanayi da canjin abin da ake ci to a taruwan da yake sha na gurin da Allah ya halice ka a gurin Za ga ya dace da jikinka fiye da wanda yake na wani guri to wannan hikima ce ta ubangiji kowa ya mai abin da ya dace da shi wa ma ta ya an baladi baladihi khashyata sukumi illa wa huwa min asqamin nas jisman ibn al ce da wuya ka samu wanda baya cin kayan marmarin garinsu, su wai gudun cuta yace ka same shi yafi kowa cuta a jiki wa ab'adihim wa ab'adihim min as-sihhati wal yace kuma sai yafi kowa nisa daga karfi daga labiya to ne ci gaba da bayanin hikimar da Allah madaukakin sarki ya ƙaddara a cikin wannan to manzo Allah an ka masa ga yadda yake kana nasu anan annasu yana nufin sabon manzan Allah idza ra'aw awwal samari idan sun ga farkon 'ya'yan itace ja'u bihi rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai su zo manzon Allah da shi fa a akhadahu idan manzo Allah ya karba fa a akhadahu rasulullahi kala sai manzo Allah ya ce ga addu'a da manzon Allah ya ke yi Allahumma barik lana fi simarina Allah kai mana albarka cikin 'ya'yan itacenmu, wa barik lana fi madinatina Allah kai mana albarka a cikin garinmu mu Madina kenan manzo Allah ya mata addu'a da albarka yau 'ya'yan itacen ta addu'a da albarka kuma kamar dabino yana yi a cikin garin Madina akwai kamar manin da kai su ake yi amma akwai wanda suna yi anan wa barik da na fi sa'ina kai mana addu'a cikin sa'inmu sa'i abu ne na awu mu da nabi hudu shi yake sa'i ɗai ko sa'i kuma bai kai kwano ba kwanon wannan da muke awu da shi to in ka auna mu da nabi hudu ba zai cika kwano cif ba da haka manzo Allah ce kai mana Allah kai mana albarka a cikin sa'i wa fi muddina da mudunmu shi za suka ce yana da albarka wasu malamai suka ce abin manufa haka idan sa'in madina ne ka auno in ka zo kai abinci zai ishi mutane da yawa ila in a wani gari ne ka auno wannan sa'in ba zai ishi mutane ba ka ce wannan albarka addu'a da manzo Allah ya cikin sa'in madina haka nan mudinta wasu ka ce hatta albarkar ta kai har cikin kasuwancin mana wanda suke amfani da sa'in suna kasuwanci za su samu albarka a ciki sai ce Allahumma inna Ibrahim Allah hakika annabi Ibrahim mun san waye a Ibrahim baban annabawa kenan abduka bawanka ne wa khaliluka badadayinka ne kulla matsayi ne babba daga cikin matsayin da ba wanda yake da shi a cikin bayan Allah sai annabi Ibrahim sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Shi ne matakin ƙarshe wajen ƙauna da so to Allah ya riƙe annabi Ibrahim Khalil kuma ya riƙe manzan Allah ma Khalil kamar yadda manzan Allah ya faɗa wa nabiyuka kuma annabinka ne sai manzan Allah ce wa inni abduka ni ma bawanka ne wa nabiyuka kuma annabinka ana manzan Allah bai ce wa khaliluka ba kuma duk da manzan Allah khalilullah ne inna Allah qad ittakhazani khalilan kama takhadha ibrahima khalila amma da haka manzo Allah sai ya ce wa inni abduka wa nabiyuka malamin suka ce manzon Allah yayi tawazu'u dangane da baban shi dan annabi ibrahim baban shi ne to saboda ya sibata baban shi da khalil shi kuma da yanzu sai tawazu bai sibata kanshi ba ba wai dan manzon Allah ba khalil bane wa innahu haqiqa shi ibrahim alaihi salam da li makka Allah ya roƙe ka ya kira ka dan garin makka in ka duba suratu ibrahim yana cewa rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghairi dhi zar'in rabbana li inda baitika muharram ko rabbana li yuqimu ssalata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilayhim sai ce me warzuqhum minas samarati la'allahum yashkurun lokacin da annabi ibrahim ya kai matan shi da dan shi garin makka kun zan lokacin garin maka fako ne ba komai ba kowa garin tunda ko ɗakin kaba lokacin babu shi a gurin Allah ya ce je ya ajiye su a da ya kai su gurin ya ajiye zai tafi matar ta tambaye shi Allah ne ce kama nan ya ce e shi kenan ta hakura har aka samu ruwan zanzam dalilin ruwan zanzam mutane suka zo suka zauna har aka samu gari har zuwa lokacin da annabi ibrahim da ɗansa Ismail suka gina Ka'aba garin Makka da ya taso ya kafu gari to lokacin da Annabi Ibrahim ya aje su a wannan gurin da ba komai da ya matsa gaba inda ba sa gani sai wannan addu'a yace ya ubangiji inni askantu min zurriyati na zaunar da wani yanki na zurriyata biwadin a wani kwari ghairi zar'in babu shuka a ciki ba komai fako ne gurin inda baitikal muharram wajen ɗakin ka mai alfarma rabbana ya ubangiji li yuqimu dan su tsaye sallah ya ubangiji Faja faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim ka sanya zukata na mutane daga cikin mutane ta dinga karkata zuwa gare su shi yasa duk musulmi zuciyar shi tana makka ko ya je yana so ya ƙara komawa la yanzuru tarfu la yarji'u tarfu anha hina yanzuruha hatta ya'udu ilaiha tarf mushtaqa ido ba zai kalli makka ba ya dawo face sai ya ji kwaɗayin ya ƙara komawa ko da ya sha wahala ko sai ya ji sha'awar ya ƙara koma musamman a ce ya ga ɗakin ka'aba ɗin ko da a hoto ne to wannan addu'a annabi ibrahim kenan sai ce warzuquhum ka azurta su mina samara da 'ya'yan itatuwa isa ɗan itacen ba za ka taɓa ganin shi bai kaje makka wani ɗan itacen fa a garinku a nan ake fitar da shi amma zai ka tarar a can za ka same shi in ka zo nan ko ba za ka same shi ba yanzu mu nan mangwaro ya zo zai gan shi ko ina idan lokacin shi ya wuce kuma sai ga babu to eh akwai ya itacen da a yanzu mu ba ma samun su ba kakar su bace to amma in ka je garin makka ka kewaya za ka same su su ana kai su koyaushe to wanda yana cikin albarka addu'a ta annabi ibrahim kun ga ba sa nomawa amma kuma ba abin da za ka nema ka rasa to ne manzo Allah yake cewa ya yi addu'a ga makka wa inni ad'uka lil madina ni kuma Allah ina roƙonka ga madina sai manzo Allah yau madina addu'a bi misli ba da aka li makka gurgurdan irin addu'a da wa makka mana Allah ya azurta madina da yayan itace ita ma wa mislihi ma'ahu da kwatankwacin wannan to wannan shine abinda manzo Allah yake faɗa idan an kame dan itace qala mai riwaya ce summa yad'u asghara walidin sai manzo Allah ya kirawo dan karamin yaro ya ragu da yake ganin shi da ya ganshi mana dan karamin yaro da manzo Allah ya gani idan ya ganshi fa yutihi zalika samar sai ya bashi wannan dan itacen sai ce je sha saboda yadda yara suke san 'ya'yan itace wanda yana gwada mana irin tausayi na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ya bashi wannan abu ya ce ya ce wannan abubuwa din to wannan mahallin shayar a nan ana kama zan Allah ‘ya'yan itace ashe ya nuna babu laifi don an ci ‘ya'yan itace ko an yi amfani da su an rubayya binti mu'awiz bin afra an karɓo daga rubayya mace ce wannan sunan mace ne shi sa aka ce binti an rubayya binti mu'awiz ibn afra قالت an karbo daga rubayye yar mu'awiz yar afra ta ce ba asani mu'azu bin afra bi qina'in min rutabin wa alaihi ajrin min qissa'i zughbin wa kana sallallahu alaihi wa sallama yuhibbu al-qissa فأتيته به وإنه هلية قد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه wannan rubai binti mu'awil take cewa ba asani mu'az ibn afra mu'az dan afra ya aika ni biqina'in min rutabin kamar da wani faranti ko wani kaya ko wani akushi na rutab wa alaihi ajrin akan wannan abu akwai ajrin bi fatil hamza wa sukunil jimi أي على ذلك wa عجر وهو جمع wa وهو الصغير من كل شيء ma'ana kamar. tana nibin akwai wani ɗan ƙaramin dabba tare da shi min ƙisa'in na min ƙisa'i zugubin a nan mala ya ce bi don bidan bizayi wasu sukunin ayin jam'u azghab bi fatatai ne wa huwa sigarin rish ma'ana da daga cikin ‘ya'yan dabba ‘yan ƙanana ‘ya'yan tsuntsu ‘yan ƙanana wa huwa sigarin rish أول طلوعه شبه ما يكون على الكساء الصغير مما يشبه أطراف الريش أول طلوعه وكان صلى الله عليه وسلم يحب الكساء تشي من ذن الله صلى الله عليه وسلم ينا سن الكساء فملأ تتكي من ذن الله فأتيته به نزو من ذن الله دونا أبو وإنه هليا أقول من ذن الله أقوي كاين أدو abinda ake ado da shi qad qadimat alai qad qadimat alaihi min al-bahrain an ka manzan Allah daga bahrain daga garin bahrain fa mala yadahu min hafi manzon Allah ya ko hannunsa na wannan kaya fa tsanihi ya bani mu dawo kan kalmomin hadisin daya bayan daya wannan mata tana cewa mu'az bin afra ya aika ta bi qina'in muka ce shine kamar faranti mala ya fassara mana kan sai ce at-tabaqu alladhi yu'kalu minhu to mu'azu ya bata kamar faranti min rutab na dabino rutab wa alaihi ajrin min qisa'i zughbin akan shi kuma akwai kamar wani nau'i na kisa amma farkon fitowar kisa din shi ne suka a nan malam ya fassara mana da kalmar ajir ya ce bi fatihil hamza wasu kunil jimi ai wa ala zalika alqina'i ajrun wa huwa jam'u jarwin jam'i ne na jarw wa huwa saghiru min kulli shay'in hayawanan kana aw ghairihi dan karamin dabba ana kiranta jarw to haka dan karamin abu kamar dan ƴaƴan itace kanana shi ma ana kiran shi jarw to wa alaihi ai akan wannan farantin akwai ajirin min isa'i zughbin na wani ƙananan kissa kukumba ɗin nan ‘yan ƙanana wadda ta fara fitowa kalmar zugum nan malam ya fassara mana ita yace wa huwa sigarun rish awwala tulu'ihi shi ma yakunu ala al-qisa as-saghir ma'ana kamar kisa din farko farkon fitowar shi farko farkon donar shi ina ba ta an gane abin da ake nufi an aika ta da kwano daya akushi daya na na dabino rutsabi sai kuma aka ɗebo kisa din nan da muka faɗa kukumba din nan amma sabuwar fitowa wadda ba'ana bata dade da bata nuna ba bata girma sosai ba tana da yan gashi kanana kamar gashin dabba ko kuma yan hilayen yadda suke ɗan fitar da ɗan gashi yan kanana a jikin to tana so ta kwatanta maka cewa farkon zuwan kissa ɗin bai gama nuna ba aka ciro aka ba ta kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. ina ba ta an gane take cewa wa kana sallallahu alaihi sallama yuhibbul qissa'a manzon Allah shi kuma yana son qissa fa taituhu bi sai ta ka manzon Allah wannan abin dabino da wannan kissa din wa inda hu hilya ta sa manzon Allah yana zaune da kayan ado hilya shine kayan ado kamar sarka a warwaro kadi kadim kadim kadimat alaihi min al an ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallama daga bahrain a yanzu akwai kasa mai suna bahrain to ba ita ake nufi a ba bahrain a wancan lokaci yanzu tana cikin garin saudiya wajen sa akwai mandika sharqiyya in ban manta ba to dan ce nahiyar bahrain a zamanin annabi na ake kira bahrain bahrain ta yanzu ba ita ake nufi da a wannan hadisi ba da dan ma hadisi in ka karanta an ce bahrain kaka dauka bahrain ta yanzu to an kama manzon Allah harajin wannan guri mana abubuwan da aka tattaro na aka karbo na wannan gurin aka kawo gurin annabi sallallahu alaihi wasallama fa mala yadahu sai manzon Allah ya ko hannun shi min hada wannan fa tsanihi ya bata mahallin shahid nan shine abin da ta kai manzon Allah na kissa da ar-rutab da cewa manzon Allah ya saka mata da kyauta a nan za mu ga halaccin in mutum ya maka kyakkyawan abu kai maka saka masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bata kyauta sai dai wannan hadisi yana da rauni wa min tariqin ukhra ta wata hanyar anha qalat tace ataitu annabi sallallahu alaihi wasallama na zuwa manzan Allah biki na imin rutsabin da faranti na dabino rutsab wa ajri zughabin da kuma sababbin 'ya'yan itace ba-tsani mil a akaffihi huliyan sai ban kayan ado cikin tafin hannun shi au da zahaban ko tace zinare wannan hadisi shi ma bai inganta ba kamar yadda malam ya mana ishara da cewa da'if ne babu ma jaa fi sifati sharabi رسول الله صلى الله عليه وسلم babin da yazo yake bayani yadda manzon Allah yake sha babi guda biyu Tirmidhi yayi a wannan gurin dai babin anan babin da muka karanta wannan na farko Tirmidhi yana so ya gwada mana wani irin abu manzo Allah yake sha babin da za mu karanta na biyu yaya manzo Allah yake yin sha din a zaune yake sha ko a tsaye ko yana tafiya da haka yanzu babin farko sai bar abin da manzan Allah yake sha za mu karanta mun jire dai abin da manzan Allah yake ci tun daga idam da gurasa da kan makamantansu to sai abubuwan da manzan Allah yake sha an aisha ta radiyallahu anha qalat an karɓo daga nana aisha Allah ya ƙara mata yarda ta ce kana ahabba sharabi ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam mabi soyuwar abin sha wajen manzan Allah sallallahu alaihi wasallama alhulul barid abu mai zaƙi mai sanyi shi ne manzan Allah ya fi so alwulwul barid a nan malamai sun fassara shida da fassara guda biyu fassara ta farko ibn al-qayyim rahimahullahu ta'ala ya kawo cikin zadil ma'al na me ake nufi da alwulwul barid yana cewa ko dai anan nan yana cewa ko dai anan tana nufin alhulu abu mai zaki tana nufin ruwa da aka hada shi da zuma ko aka hada shi da wani abin sha abin sha da zai sa yi zaki ko kuma ya zama alhulu anan tana nufin ruwa mai daɗi an gane ai ko alhulu tana nufin ruwan da aka hada da zuma ko aka hada da dabino aka yi tsimi kun ga wannan mai daɗi ne ko kuma alhulu a nan tana nufin ruwan da yake mai daɗi a sa akwai ruwa mai zafi akwai mai daɗi to kowanne ko kuma duka biyu to maza Allah ne yana son shan ruwa mai daɗi albarid mai sanyi ana suka ce sanyi ba ana nufin sanyi mai cutarwa ba sanyin da baya cutarwa sanyi na ɗabi'a to manzan Allah yakan so irin wannan an ibn abbas radiyallahu anhu ma qala an karɓo daga abdullahi ɗan abbas Allah ya kara masa yarda yace dakaltu ma rasulillahi sallallahu alaihi wa sallama ana wa khalid ibn al-walid ala maimuna yace ni da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da khalid ibn walid mun shiga wurin maimuna faja'atna bi ina'in min labanin sai ta zo mana sai ta zo mana bi da wani kwano wani akushi wata ƙwarya min labanin na nono fa shariba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya sha wa ana ala yaminihi ni kuma ina daman shi a zaune manzon Allah kawo sai ya ɗauka ya sha wa khalidun fi shima an shimalihi khalid kuma yana hagu fa qala sai manzon Allah ce ash-sharbatu laka yanzu shanka ne ya kai abdullahi dan abbas fa in shi ita asarta biha Khalid amma in ka so in ka yarda zan zabi Khalid din bashi ya sha fa qultu sai na ce ma kunti li usara ala su'rika ahadan ya rasulullah ai bazan fifita wani akan sauran abin da ka sha ka rage ba Sun قال رسول الله صلى الله sai manzo Allah ce man at'amahu Allah ta'aman duk wanda Allah ya ciyar da shi wani abinci ya ce yace Allahumma barik lana fihi Allah kai mana albarka cikin wannan abincin wa imna khairan minhu ka ciyar da mu wanda ya bi shi alkhairi wa man sakahu Allah azza wa jalla labanan wanda Allah ya shayar da shi nono wal yaqul ya ce Allahumma barik lana fihi Allah kai mana albarka a cikin shi wa zidna minhu ka kara mana sun ba sannan ya ce kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ya ce laisa shay'un yujzi makana at-ta'ami wash-sharabi ghayru laban ba wani abin da zai wadatar makwabin abinci da abin sha wanda ba nono ba ma'ana nono shine zai iya wadatarwa wannan hadisi na abdullahi dan abbas yana cewa shi da khalid ibn walid sun shiga gurin maimuna da khalid da abdullahi dan abbas waye girmo ne khalid ya girma abdullahi dan abbas manzo Allah ya bar duniya abdullahi dan abbas bai cika shekara goma sha biyar ba khalid bin walid ko kowa ya san irin jagoran kwamanda ne ma na yaki kaga ma'ana babba da karami ne suka shiga gurin manzon Allah ala maimuna a wurin maimuna ma'ana sun shiga gurin maimuna kenan inda take za ta yi ko kafin a a saukar da ayar hijabi za ta yi bayan ayar ta sauka ita tana cikin hijabinta dan ba laifi in sun shiga gurin ta a wannan lokaci faja adna bi ina in min laban sai ta ga musu kwano ƙwarya ƙwarya ta ta nono sai ta ba manzan Allah fa ba rasulullah sai manzan Allah ya sha wa ana ala yaminihi ni ina dama wa Khalid an shi an mali Khalid yana hagu yanzu da manzan Allah ya sha ga wanda ya cancanta a ba yana dama amma yaro ne ga wanda zai kamata a girmama saboda shi babba ne amma yana hagu shi wannan ya cancanta dan shekarunsa a bashi shi kuma wannan ya cancanta a bashi dan yana dama to waye kamata a gabatar na dama kenan ko to shine manzo Allah ya tambaye Khalid ya tambaye Abdullahi da bace shanka ne sharbatu laka fa in shaita in kaga dama asartu biha Khalid amma zan ba Khalid manzo Allah ya nemi izinin shi kun ga hakkin yara kenan masu cewa hakkin yara hakkin yara musulunci ya san da hakkin yara manzo Allah ya ce kai ne ka cancanta amma in kaga dama an ba wannan to shi kuma yaron yana da fikihu yana da ilimi sai ce ma kuntu li usira ko usara ala su'rika ahadan ai ba zai yi in febeta wani bakan abin da ka sha ka rage ya rasulullah ma'ana yanzu manzo Allah yana fitarwa daga bakin shi ni ya kamata in sa dan niman san wannan albarka anan gaskiya ba zan ta kowa ba sai Khalid ya hakuri sai manzo Allah ya ba Abdullahi dan Abbas sannan sai manzo Allah ya kawo wannan addu'a da wanda Allah ya bashi abinci ga abin da zai ce wanda Allah ya bashi abin sha ga abin da zai ce sannan sai manzo Allah ya nuna kuma yadda nono yake da amfani jikin dan adam yakan tsaya makwabin abinci wanda wani nono ba iya yiwuwa mana yanzu in ka shamu nono lafiyayye ka sha zai iya zama makwabin abinci to wannan hadisi ya nuna mana cikin abubuwan da manzo Allah yake sha akwai nono sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ana ya kamata mu tsaya sai Allah ya kai mu rana ita yau sai mu dora abin da yake na daidai Allah ya ba mu lada na kuskure Allah ya gafarta mana subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik